This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci hudu da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dadon a kan zangon FM. hakan kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jama'a Lice daga nan birnin Washington DC nake fatar kun tashi lafiya. Ina kuma tare da Usman Kabara. A jiya Lahadi ne babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya fara ziyarar aiki ta kwana biyu a Najeriya don tattauna matsalar ta'addanci da wasu muhimman batutuwa da shugaba Muhammadu Buhari. masu fafutuka da shugaban ma'ajiyar tsofaffin ababen tarihi na kasar siriya sun ce kungiyar isis sun tarwatsa wani tsohon shingen nan na zamanin da mai tarihi a palmira jami'an koriya ta arewa da koriya ta kudu kuma sun koma kan teburin doguwar tattaunawarsu a yammacin jiya lahadi har zuwa tsakar dare don gujewa yin yaƙi to a cikin wannan shiri 'yan uwanmu da za su je ƙasar mai tsarki wannan shekara muna muku addu'a ta musamman Allah subhanahu ta'ala ya sa a yi hajji karɓaɓɓe Allah ya ba mu ikon yin aikin hajji akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai alfarma sultan sa'ad abubakar na uku da kuma mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu a lokacin da suka kaddamar da tashin ta aikin hajjin bana daga najeriya muna da ƙarin bayani Muna kuma da rahoto a kan ganawar da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya da gwamnonin Najeriya. Kamar kowace ranar Litinin Ibrahim Alfa ame zai gabatar da ciki da gaskiya. To jama'a ga cikakkun labaran. Hafsan hafsoshin sojan ƙasa na Najeriya ya tsallake rijiya da baya a harin da aka kai masa da tawagarsa wanda ake kyauta zaton 'yan Boko Haram ne suka kai masa. An kai masa harin ne a jihar Borno da ke fama da ta'addanci. sojojin sun ce wasu 'yan bindiga ne suka musu kwantan bauna a tsakanin garin mafa da dikwa inda suka buɗewa tawagar ta janar tukur burtai wuta inda su ma sojojin suka buɗe wuta ba ƙaƙƙautawa suka kashe mahara goma tare da cafke guda biyar wani sojan najeriya guda ɗaya ya mutu daga cikin sojojin guda biyar kuma sun ji raunuka jiya lahadi ne babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya fara ziyarar aiki ta kwana biyu a najeriya don tattauna matsalar ta'addanci da wasu muhimman batutuwa da shugaba buhari Mr. Ban ya gana da wasu shugabannin addinai da jagororin 'yan kasuwa da kuma masu fafutukar kare 'yancin bil'adama a ƙasar. Zai dasa tubalin girmamawa na tunawa da zagayowar shekaru hudu da kai harin bam ɗin ƙunar baƙin wake na mota a kan ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Abuja inda mutane goma sha takwas suka mutu. Akwai ƙarin bayani bayan labaran. Masu fafutuka da shugaban ma'ajiyar tsofaffin ababen tarihi na ƙasar Siriya Ma'amun Abdulkarim sun ce ƙungiyar ISIS sun tarwatsa ko kuma ta tarwatsa tsohon shingen da na zamani da mai tarihi a Palmyra, ɗaya daga cikin wuraren masu tsohon tarihi a gabas ta tsakiya. Ma'amun Abdulkarim ya ce ta faru ta ƙare game da fargabar da ya daɗe yana yi gashi ta aku. Masu tsatsauran ra'ayi na ISIS sun lalata shingen Balshanin da Nakiya wanda waje ne da ya shekaru 200 da kafuwa. Har ma karfin nake da suka tada ya ɓanna ga Roman Column da ke zagaye da ginin. Jiya Lahadi kungiyar rajin kare 'yancin bil'adama da cibiyar ta ke Birtaniya ta tabbatar da wannan ɓanna. Ƙungiyar ta ce a makon jiya sai da INC suka fulla kan tsohon daraktan ma'adanar tarihin palimar Khalid Assad. Assad ya yi shekaru hamsin yana aikin kilace tarihi wajen mai daraja na Majalisar Ɗinkin Duniya. ISIS dai sun ce kwace palmar Ƙungiyar ISIS ta kwace ma a watan Mayu kuma nan da nan masana tarihin duniya suka ja hankulan duniya a kai. 'Yan ta'addar dai sun ce ababen tarihi da gumakan na shekaru aru-aru haramtattun kayayyakin sabo ne sun ma ɓata wasu wuraren tarihi a ƙasar Iraq. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. jami'an koriya ta arewa da koriya ta kudu sun koma kan teburin doguwar tattaunawarsu a yammacin jiya lahadi har zuwa tsakar daren jiya don gujewa yin yaƙi tattaunawar da aka faro a ranar asabar aka kuma ba da hutun ban iska na sa'o'i goma a sanyin safiyar lahadi sai dai har yanzu jami'ai ba su ce uffan kan tattaunawar ba sannan kuma ba wata kalma da za ta ce ana samun ci gaba a tattaunawar ko a'a ko kuma tsawon lokacin da za ta ɗauka sai dai bayan ci gaba da tattaunawar a jiya lahadi an tsinkayi shawagin rundunar sojojin koriya da jiragen kasan teku ta arewaci eh, pyongyang su ma sun kwashe kusan kashi saba'in na jiragen kasan tekunta suka yi nesa da sansanoninsu haka kuma ba wanda ya san inda tankunansu suke a tekun kamar yadda ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta bayyana kakakin ma'aikatar ya soke zakudawar da cewa wata abaci bambarkwai koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta ninka yawan matakan yakinta a kan iyakarta da su ta kudu abinda ke alamunta cewa koriya ta arewa tana tattaunawa da ta kudu a ɗaya ɓangaren kuma tana faman jan ɗamarar yaƙi in ji jami'in na koriya ta kudu jiya lahadi dubban bakin haure a jiragen ƙasa da motocin safa sun kutsa ta ƙasar macedonia da serbia da nufin shigewa ƙasar Hungary da ke ɗaya daga cikin ƙasashen ƙungiyar ƙasashen Turai inda kuma mahukunta ke faman aikin kilace kan iyakar da waya mai kaifi da nufin hana bakin haure tsallakawa. Mafi yawancin bakin hauren da 'yan ƙasashen Siriya da Iraq da Afghanistan ne da ke ƙoƙarin tserewa mummunan yakin da ke laƙuma rayukan jama'a a garuruwansu. don zuwa neman ayyukan yi da tsira da rayukansu in sun tsallaka ta ƙasar ta Hungary. A baya dai bakin 'yan gudun hijira sun kwarara ƙasar Girka da bashi ya dabebe wadda ita ma tana ɗaya daga cikin ƙasashen ƙungiyar ƙasashen Turai wadda ke fama da tata matsalar tattalin arzikin. 'Yan sandan Macedonia dai suna ta ƙoƙarin hana kwararra 'yan gudun hijira masu ƙoƙarin ƙetarawa ta kan iyakar ƙasar zuwa arewaci. A ranar Asabar Macedonia ta ɗan sassauta, amma a tsakar daren Lahadi fiye da baƙin haure shida ne suka kutsa zuwa Serbia inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa manyan sansanonin 'yan gudun hijira guda takwas domin samar da abinci da matsuguni. Ministan harkokin wajen ƙasar Italiya ya ce dubban baƙin hauren da ke isa kan iyakokin tekun kudancin Turai bayan gangancin tsallake tekun Mediterranean abin fargaba ne ga Turai. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya lahadi mai alfarma sa'ad sultan abubakar na uku da mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu suka kaddamar da tashin maniyata aikin hajin bana wakilin sashen hausa nasiru yakubu bannin yaro ya aiko da rahoton cewa jirgin farko daga shiya jihar kaduna ya tashi da maniyyata aikin hajjin bana 300 bikin kaddamar da jigilan alhazan ya gudana ne a babban filin jirgin sama na kaduna mai alfarma sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar na uku ya miƙa godiya ga allah subhanahu wa ta'ala muna son mu ɗauki wani dama mu gode ma gwamnan jihar kaduna da ya halarci wannan taro kuma ina tsammanin tun da Allah ya kama wannan matsayi ba mu taɓa yin wannan taro a Kaduna ba irin na tada alhazai na farko amma mun san mun sha zuwa domin ganin tashin alhazan Kaduna amma na ƙasa da muka yi gaba ɗaya muna je wannan na farko to ma mu gode wa gwamna da ya halarci wannan taro kuma kira gare shi a ci gaba da ƙoƙari a taimaka ma bayan Allah da Allah su isa su gubancin su bisa kanka yan uwanmu da za su je kasar mai tsarki wannan shekara muna muku addu'a ta musamman Allah subhanahu wataala ya sa a yi hajji karɓaɓɓe ku zo lafiya kuma ku dawo lafiya kuma ku iske mu lafiya a bi umarnin shugabannin hukumomi na jihohi da na tarayya. Mai martaba sarkin Kano Malam Sanusi na biyu shine zai jagoranci kwamitin tarayya a hajjin bana ya hori maniyyata ne da su ji tsoron Allah wajen gabatar da aikin hajjin su. Muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kare ku ya kare mu gaba ɗaya daga sabansa Allah ya ba mu ikon yin aikin hajji akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya Allah ya karbi aikin hajjinku Allah ya bawa ƙasar mu lafiya da zaman lafiya. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad ‘yan Rufa'i shine mai masaukin baƙi kuma wanda ya wakilci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a wajen taron. To a yau ina gabanku ina da huluna guda biyu. Na farko a mai saukan baƙi gwamnan jihar Kaduna kuma ga alhazanmu suna jira su shiga jirgi su tafi saudi arabia insha Allah zan yi magana na godiya ga masu martaba da mai alfarma da sauran shugabanni da suka ba mu girma da suka zo jiharmu kuma da aka zaɓi jiharmu na wannan tashin alhazai na farko allah ya saka da alheri allah ya maida shugabanninmu da sarakunanmu su lafiya Allah kuma ya ja zamaninsu. Alhaji Abdullahi Muktar Muhammad shine shugaban hukumar alhazai ta ƙasa ya bayyana wa manema labarai yawan alhazai da za su gabatar da aikin hajjin na bana. Allah ya soya yarda daga jihohi muna sa ran mutum dubu sittin da shida daga kamfanoni na 'yan kasuwa mutum dubu goma sannan akwai jami'ai ɗari takwas da hamsin in Allah ya soya yarda kamfanoni shida za su yi amfani da jirage goma sha uku. Da misalin karfe biyar saura minti takwas daidai na ranar Lahadin nan ne jirgin farkon ya tashi da maniyyata ɗari uku da suka fito daga ƙananan hukumomin Kajuru da Ikara da kuma jami'an alhazai na jihar Kaduna yayin da jirgi na biyu ya tashi da kimanin alhazai ɗari biyu da tamanin da uku da misalin karfe goma sha ɗaya saura minti goma na daren ranar Lahadin Nasiru Yakubu birnin Yaro murya Amurka a Kaduna Najeriya. ya sa muna da rabo. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon yana ziyara a Najeriya. Wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya mana da rahoto akan taron da babban sakataren ya yi da gwamnoni a jiya Lahadi. Ina fatan za ku yi amfani da damar muradu masu ɗorewa wato Sustainable Development Goals ta zama ginshikin ayyukan gwamnatocinku kuma wannan shiri za a kaddamar da shi ne ranar 25 ga watan gobe a New York inda shugaba Buhari da sauran shugabannin duniya za su taru don amincewa da wannan sabon tsarin. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Ban Ki-moon ke magana a taro da gwamnonin Najeriya a ziyarar da ya kawo ta wuni biyu. Moon wanda ya ce da can da shugabannin ƙasashe kan gana amma yanzu ya zaɓi ganawa da gwamnonin ne kai tsaye don suke aiwatar da waɗannan muradun. The United Nations stands ready banki Ki-moon ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya a shirye take ta samar da wannan tallafin don amfanin al'umma wannan lokaci da ya ce muhimmi ne wajen garan bawar ga ayyuka a Najeriya. Shin me yasa suke ganin tsohon shirin muradun karni bai cimma cikakkiyar nasarar da ake bukata ba? Barista Muhammad Abubakar shine gwamnan Bauchi. Idan aka duba ta fannin kiwon lafiya, kamar ni a jiha ta misali, an gina kafofin kiwon lafiya da dama, waɗansu ma har sun fi yawan da ake bukata. To amma kuma gini ne kawai, babu ma'aikata ma'aikatan da za su gudanar da wayannan ƙananan ƙananan asibitoci din to kaga akwai buƙatar a zauna a yi tunani wajen fara wannan sabon shiri din a yi gagarumin shiri wajen gyara wa wa'ancan kurakurai da aka yi. A nasu bangaren gwamna Abdullahi Umar Ganduje na Kano ya ce sun ɗauki matakin gyara. Mu a jihar Kano akwai matsala ta rashin ma'aikatan kiwon lafiya. Saboda haka mun ƙara makarantun ma'aikatan kiwon lafiya kamar nas nas kamar makarantun ingo zoma mun tura mata ƙasashen waje domin su koyo aikin likita. Mata ɗari mun tura su a nan kuma cikin Najeriya muna da fiye da mata ɗari biyu. Duk wannan mun yi shi ne domin mu tabbata cewa an taimakawa mata masu juna biyu kuma irin matsala da ake samu ta mutuwa kuma a yanzu haka ka san akwai irin ingozoma ingozoma din nan a goben nan da man Allah da zan kaddamar da koyawa mata 1963 yadda ake karba haihuwa a ta tabaron mai taimaka babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan muradun karni amina muhammad ta ce an yi rawar gani a aiwatar da aikin muradun karni waye mace ɗaya ma aka samu aka taimake ta cikin haihuwa ta samu ta fita da ranta ai an taimaka to matan da suke yanzu in suka zo haihuwa. gabansu na faduwa za su shiga asibiti wa'annan abubuwan saboda ba mu da ma'aikatan da ya kamata duk abin da shi gamna ko president yake so ya yi in babu ma'aikata komai equipment din da ka sa a cikin asibiti ba za ta yi ba sabon shirin muradun dai masu dorewa zai fara aiki ne daga baɗi zuwa shekara ta 2030 inda ake bukatar dala biliyan 66 duk shekara don yaƙi da talauci haka nan dala tiriliyan bakwai don samar da ababen more rayuwa and i thank you very much for this opportunity Mr. Moon wanda ke cike da annashuwa zai yi alhini an jima ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya na Abuja wanda aka kai wa harin ƙunar bakin wake a 2011. Daga bisani zai ziyarci cibiyar lafiya matakin farko ta Zonto inda zai karkare da ganawa da shugaba Buhari. Nasiru da Malika Amurka daga Abuja, Najeriya. waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya. Kofar Nura Suleiman da Inspector Umar Iro suka zo har gidanmu cikin ɗakin mahaifiyata suka ta sakiyata a ɗan ba babban su inspector umar Iro shine ya kai ni wannan ɗaki ya je ƙoƙarin yin amfani da ni ban yadda ba sa min hannu cikin gabana yana kama min nono na zan yi ihu sai ya sake ni zai dauke ni mu zo mu malamfashi gidan da ya kama idan fanaki zuwa da abin da ya min na to in tabbatar da in kuka da kaina duk abin da suka ga dama sai sun yi min yanzu sai in ga su ga wanda ya tsaya min a duniya jama'a assalamu alaikum A yau wannan shirin zai shiga cikin jihar Katsina a wani gari mai suna ɗan Kanjiba wanda yake ƙaramar hukumar kafur. Garin ɗan Kanjiba yana gundumar mahuta. A wannan gari na ɗan Kanjiba akwai ƙaramin ofishin 'yan sanda wato outpost. 'Yan sandan da suke cikin wannan ofishi na ɗan Kanjiba kuwa sun haɗa har da wani mai suna Speto Umar Iro da kuma wani mai suna Kofar Nura Suleiman. Haka kuma a wannan gari na ɗan Kanjiba akwai wani farar hula mai suna kabir bala wanda aboki ne sosai na 'yan sandan da suke wannan gari har ma wasu suna raɗe-raɗi kamar yadda filin ciki da gaskiya ya gano cewar shi kabiru bala tamkar ɗan kore ne na waɗannan 'yan sanda wajen yin ciwa-ciwa da wasu abubuwa na almundahana waɗanda su ma za mu yi bayanin su a nan gaba to amma abin da ya kai mu wannan gari shine abin da ake tuhumar speto umar iro da kofar nura suleiman da shi kabir bala da aikatawa ga wata mace wadda shi farar hulan wato kabiru bala ya nema amma ta shi ya yi mata barazana ita da wanda za ta aura wani mai suna idris badamasi ya kuma cika ta hanyar yi mata ƙagen da ko dama da gaskiya ce baya da ikon tuhumarta su ma 'yan sandan nan ba sa da ikon su tuhume ta domin ba hurumin su ba ne ko da kuwa wannan magana gaskiya ce. A saboda cin zarafi da ya haɗa har da sanya hannu a cikin farjin wannan mace da neman yi mata fyaɗe da kuma barazanar hallaka ta a wannan ofishin 'yan sanda na garin ɗan Kanjiba, ita da Idris Badamasi sun kai ƙara kotu garin malumfashi a gaban kotun babban majistire Manir. Ana cikin wannan shari'a sai aka ce a wani babban jami'i na ɓangaren shari'a mai kula da gudanar da shari'a ko kuma shigar da ƙararraki a babbar kotun jihar ya ba da umarnin a mayar da wannan batu a gaban 'yan sanda domin su yi bincike wato a mai da batun nan hannun waɗanda kotun take musu shari'a bisa zargin aikata laifi su binciki kansu su gabatar da sakamakon binciken nasu ga wannan kotu masu sauraro bari mu faro daga ita wannan matar da kuma bayaninta na abubuwan da suka faru ranar da shi speto umar iro da kofar nura suleiman suka yi mata tsirara zindir a cikin ofishinsu da kuma dalilansu wai na yi mata wannan tsirara. Suna na Hafsat Ahmed. Farko dai ranar Laraba, misalin karfe ɗaya na rana, 'yan sanda su uku da har tare da Kabur Bala da ya Nura Suleiman da inspector umar iro suka zo har gidanmu cikin ɗakin mahaifiyata suka ta sakiyata a ɗan kanjiba suka tafi da ni police station din su suka je suka tsare ni da tursasawar in ansa na yi ciki na zidda ni na ce musu ban yi ciki ba suka ce to idan ina son su gane ban yi ciki ba sun saka ni wani ɗaki suka saka ni wannan ɗaki shi babban su inspector umar Iro shi ne ya kai ni wannan ɗaki ya je kokarin yin amfani da ni ban yadda ba sai ya ce min in cire kayana da na cire kayana shine ya rika sa min hannu cikin gabana yana kama min nono daga nan gurariyan na zan yi ihu sai ya sake ni sai ya ce min to wannan magana idan ta sake ta fito a nan cikin garin dan ba dukkan abin da ya yi min za su kama ni da ni da mahaifiyata su kwace mana gidan mu da gonan mu daga nan ya sako ni na fito sai kuma ya ce min to duk da haka in bashi namba waya na zai tafi can kan hanyar bashari zai dauke ni mu zo mu lamfashi gidan da ya kama idan fa na ki zuwa da abin da ya min ne na ji daga nan ni kuma na ki zuwa ya na ce to abin da ma zai ya kamata tunda na ki zuwa zai iya min wancan abin shine sai na ce to gaskiya wannan magana sai dai mu kai ta gaban kotu daga nan sai muka kai ta gaban kotu to kuma bayan nan mun je kotu shine suka zo gidan mu suna cewa ai yanzu za a mai da kes hannunsu sai mu gani yanzu kuma abin da suka yi niyyar za su yi min sai sun yi min ba sun ce ba kada in sake in faɗi wa wani gashi yanzu wannan wannan magana ta fito to in tabbatar da in kuka da kaina duk abin da suka ga dama sai sun yi min yanzu sai in gaje su ga wanda ya tsaya mun a duniya. To wai menene yake tsakanin ita Hafsat da shi Kabiru Bala har ya kai ga kulla mata wannan sharin? Ni dai ta da shi na ne, ga gidanmu ga gidanmu kuma bayan nan ya neme ni ne kuma na ce ba na san shi to shi ne je ebo nan yan sanda suka zo har gidan mu har ɗakin mahaifiyata tare da shi da wa'annan yan sanda suka zo suka tafi da ni to shi wannan kabir da kike ta'ammanta ya taba cewa zai maki wata barazana in kika ce ba ki san shi ya taba ce min mana ya ce shi babu wanda babu yadda ya isa ya je ya nema a cikin garin su har ta bude baki ta ce ba ta san shi kuma ni ma yanda yake auren matan shi ni ma sai na kasance a cikin ɗaya daga cikin matan matan shi na ce Allah ya kiyaye mu shine sai ya ce mini to in saurare shi kafin nan kafin sati zan ga abin da ya wakana to shine kuma da ya zo ya min wannan abun kuma shine sai suka yi min wancan abu da suka je ya tasa tare da shi da yan sanda suka tafi da ni suka yi mun wancan wulakanci to bayan nan kuma da muka dawo ya zo har gidanmu ya same ni yana yi min dariya yana cewa haba hafsa ni ne kaburfa ni ɗaya daga cikin abin da zan mukin ki saurari wani bayan wannan shi inspeto nura ya zo ya same ni har gida kuma bayan nan da aka to za mu je kotu ya ce mana yanzu kes zai dawo hannunsu kuma za su lalata kes sai su ga ta tsiyata su gani me muka taka mu yanzu a duniyan nan kuma ni na ce musu ba abin da muka taka ubangiji su wata ala shi zai shige mana gaba daga nan na kama hanya ta ne tafiya ta ban tsaya saurararsu ba shi mai neman hafsad wato Idris Badamasi shine 'yan sandan na garin ɗan Kanjiba suka fara kamawa. Sunana Idris Badamasi dan Kanjiba. Abin da ke faruwa a wannan magana shine ni ina neman Hafsat zan aure ta. Shi kuma Kabir Bala ya zo yana son ta. Ina zanne gida lanar Asabar, ranar Juma'a sai aka zo aka bani labarin cewa Kabir Bala an ce in je yana kira na ya gaya ma wani abokina. Sai na je gidan shi da na je na same shi sai ya ce mu yana so ya gaya min cewa in kawo naira dubu ishirin in bashi. In kuma na ki bashi wannan dubu ishirin to zai haɗa ni da 'yan sanda kuma zai watsa a gari yi cewa na yi mahafsa ciki na zubda kuma idan 'yan sandan can suka kama ni to yan aka da ni fa ba za a ƙara dawowa ɗan kan ba ni kuma sai na ce ba zan ba shi wannan dubu ashirin ba sai dai duk abin da ya ga dama ya yi min to bayan mun yi wannan da shi sai na tafi da na koma gida da daddare sai ga 'yan sanda sun zo nema na suka zo suka samu mu lokacin ban dawo ba wajen zuwa sha ɗaya sai suka ƙara dawowa da waɗannan 'yan sanda su ne da kwai inspector umar iro da kuma kofur nura saboda haka shi kofur nura ya zo ya ta sakiya ta da daddare misalin karfe 11 dare a garin dan kanji ba outpost lokacin da muka je shi kubur nura yake gaya mun cewa to kabir bala ke kalata cewa na yi mahafsa ciki na zubda saboda haka sai shi inspector umar ire ya ce to su ba magana kala ke gaban su ba yanzu sun yanke hukuncin cewa sai na kawo naira dubu ɗari na basu ni kuma sai na ce to ni ba ni da dubu ɗari ba zan basu kuɗi ba sai dai yadda za su yi min su yi min daga nan sai shi inspector umar ire yake cewa wato ban san sharrin dan sanda ba za su sanya a tai da ni idan aka tafi da ni daga nan outpost na garin dan kanji ba aka kai ni dibishin kafir za a wuce da ni katsina headquarter sai sun min sharrin da idan na tafi ba zan sake dawowa dan kanji ba daga nan sai na dauki waya sai na kira kanena sunan shi Hamisu sai na ce mishi Hamisu ka nan police station yan sanda sun kama ni da suka tursa samun sai na umarci Hamisu kanena da ya je gida ya dauko min kuɗi ya je ya dauko min kuɗi naira dubu talatin da biyar da ya kawo min kuɗi naira dubu dubu talatin da biyar na ɗauka na ba kofurnura daga nan sai inspector umar iro ya ce to shi shikenan a sallame ni in tashi in te amma kada in kuskura in gaya ma wani wannan magana da aka sallame ni na tashi na tafi ranar asabar da daddare lahadi litinin sai nake bada labarin ga abin da aka yi min amma zan tafi in je in yi kara a kotu malamfashi to daga nan sai suka ji labari da suka ji labari sai suka yanke hukuncin to bari su tafi su je su kamo ita waccan hafsat wadda suka kamo da tirsasa mata ta tabbatar tabbatar da cewa ni Idris Badamasi na yi ma ciki na zubda. Masu sauraro a shirinmu na gaba za mu ji yadda Sufeto Umar Iro da sauran waɗanda ake tuhumar suke kokarin su kashe wannan batu da yadda wani babban jami'in shari'a jihar Katsina ke katsalanda cikin batun sannan kuma za mu ji ta bakin lauya Shafi'u Umar Karfi mai wakiltar Hafsat da Idris a wannan batu. A madadin Zaharuddin Sani, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya. To kafin mai sallama ga takaitattun labarai. Hafsan hafsoshin sojan ƙasa na Najeriya ya tsallake rijiya da baya a harin da aka kai masa da tawagarsa wanda ake kyautata 'yan Boko Haram ne suka kai masa. an kai masa hari ne a jihar borno da ke fama da ta'addanci sojojin sun ce sun bindige sun ce 'yan bindiga sun yi musu kwantan bauna ne a tsakanin garin mafa da dikwa inda suka buɗe wa tawagar ta janar tukur burtai wuta inda su ma sojojin suka buɗe wuta ba kakkautawa suka kashe mahara guda goma suka kuma cafke guda biyar Masu fafutuka da shugaban ma'ajiyar tsofaffin ababen tarihi na ƙasar Siriya mamun Abdulkarim sun ce ƙungiyar ISIS sun tarwatsa tsohon shingen nan na zamanin da mai tarihi a palmira ɗaya daga cikin wuraren masu tsohon tarihi a gabas ta tsakiya mamun abdulkarim ya ce ta faru ta ƙare game da fargabar da ya daɗe yana yi ga shi yanzu ta auku masu tsatsauran ra'ayin na isis sun lalata shingen balshamin da nakiya wanda waje ne da ya shekaru dubu biyu da kafuwa Haka kuma jami'an Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu sun sake komawa kan teburin doguwar tattaunawarsu a yammacin jiya Lahadi har zuwa tsakar dare don gujewa yin yaƙi. Tattaunawar da aka faro a ranar Asabar aka kuma ba da hutun ban iska na sa'o'i goma a sanyin safiyar Lahadi sai dai har yanzu jami'ai ba su ce uffan ba a game da tattaunawar. a jiya lahadi dubban bakin haure a jiragen kasa da motocin safa sun kutsa ta macedonia da sabiya da nufin shigewa cikin ƙasar hungary to a gaishe ka masu sauraro sai kuma da hantsi idan allah ya kai misalin karfe 8 na safe agogon najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani sabon shirin a lokacin za ku ji yadda direbobin manyan motocin tirela suka tara hanya bisa zargin cewa jami'an tsaro sun kashe wani takwaran aikinsu a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki a nan birnin washington dc jimai ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.